ma'aikun da ke nan daga aisha ya kare ta da yadda ke cewa asama abubakar da wala ku a rabaru na alfa girma san da jana abubakar ya rufe yau da rinta yi da shi kusan biyar hali a dubu da yi a wata dubu a hali a rabaru na alfa girma san yi mutum أمي عائشة أنه مات وما ترك دينا المناجرة أما لا يمكن للمدينة يخرجها في الدائرة والنقص إن تباشي أن فتحها كلها في سبيل الله يا سيدة وإن توكيت اسمه الله وأعتق سبعة وأوصف على ما في بايكم بتكايا الدرس كلهم كانوا أنظروا في الدعم dukkan su kowanne su ana azabtar da shi saboda ya yi imani da Allah amma da na abokan ya fashe su Allah ya kare da wani ce da cikin kanan ce an wata ke ake fata na falalar da na abubakar Allah ya kare da a gare shi sannan akwai nau'o'in falalolin da yawa wanda kamar da na faɗa cikin lokacin maba'a su daban wanda ake karanta su daban wannan a cikin a cikin bayanin tarihin da ne kafin samun wani abu da fara ya zo a cikin sayo bukari cewa lokacin da aka gama yakin kwaro abu da Allah ya kare ta a gare shi kafin musulunci a lokacin yana cikin rundunar mushrikai dan yanzu na maka hatta azama sun san waye ne na abubakar saboda an yi ruwa da Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fito yana fitowa sai ta yi hadisu muhammadu akwai muhammadu الكعبة يعني شو سيأتيكم ابن أبي قحافة أتيكم أبي سلمى أبو قحافة شيء أبو بكر يبقى أبو الله أتيكم ابن الخطاب أتيكم أبي عمر بن الخطاب شو ما أتيكم الله سيقوم أتيكم أمام أما هؤلاء فقد قولوا فقد قتلوا an kashe an kashe muhammad an kashe abubakar an kashe umar rage yadda an na suka sani suka rayuwar da ala su masu haka kuma ba su su da abubakar da kuma a ganin su idan aka kawar da su a kawar da su rasulun da na abubakar allah ya sai na umar allah ya kare da ala shi da kasa mallakar kansa ya tashi ce ka zafta wa ba ya ajiye ba sai ya fi na da sai allah ya fi allah إن الذين عددت أحياهم كلهم وإن تتحدث فلا تتحدث عن هي لك ما يسوقك وما أظن لي بعد فكرين مثل مرور من الدنيا أظن بأن بريد هذا الشيء يقول سؤال إذا أردت أن تقول سؤالي وأردت أن تقول سؤالي وأردت أن تقول سؤالي وأردت أن تقول yau kun sha kashi ka zama a madadin bada ba za a ce an cikin kuma yau kun والحرب رجال انكم ستجدون في القول مثل مثلة لهم آه، انكم ستجدون في القول مثلة لم امر بها ولم يصدني لا اترد ان يجي القول مثلة لهم cewa kuma gare da to ni ba ni na ce a yi ba don ba ka yi ba amma kuma ba a ta ba rai bada da yi a wata ruwaya da ya ce aliyau ba su bata da ce na umar ya ce masa katalana su janna su katalamu su na mazala ya ce mai yarba da bakin ya ce su kuna cewa yau kun kun kun kun kaukan tarbada to ai ku ku ta kashe ku da suka ɗauki kuma na mutane da shi ne sai fara ya fara yana cewa ƙwaƙwalo kogal ƙwaƙwalo kogal ƙwaƙwalo kogal kamar zuga kunki ko ne cewa ci gaba da ɗaukaka ka ɗaukaka ya kai wannan kunki na hubal wajen ya fata wa sallallahu alaihi wasallam rai sai ba za a ce alatin alatin jihu da ولما لا تكون غير الله أعلى وأجل على سيدنا قال يراكم اليوم يتبلغ أن المتقدرات في الجنة والله في النار ما كان يتبلغ نوع يقول هو المتقدم الله أعلى وأجل أي ألا شيء قوة أو كعب قوة جرمه إذا كنت لنا عزى ولا عزى لكم فأنا هنا لو guda uku a kan da ba ku da Allahu maulana wa da maulana ta yi kira an da wani cikin baitin da cewa ƙwaƙwalo kuwan Allahu a'ala wa ajiyar ko inna da na da wa la hamza da ku Allahu maulana wa da maulana Allahu maulana wa la maulana شيء أو من لا تذبا وانا هكذا أثر تنبيه في زمان قال بيت ابن عمر الإمام ابن الكيمة سيدا جمعا سبيلا لحير الإبادة لكن سوى ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة أبو سفير في كتبه من وعلم قومه أن قوام الإسلام لله saboda shi abu da jira da shi da wani san cewa musulunci akan waɗannan da tsaya kada da wannan za mu iya ɗaukar wannan akasin ya zama sai da cikin a sa da za a san daraja da farar da ya samu maka Allah ya kare ta daga cikin manyan abubuwa na da wanda ba faɗa ba a kasashen kasancewa ta tare da maza Allah zalama a cikin koko wanda Allah ba ta wata الموت إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إذهما في الغار إذ يقول لسائله لا تحزن إن الله معنا وإن من أهل الذكر أعتاد آه، الله تفلالا فقد درجة الساعة يلا كل hadisin abu jarda a wani imam bukhari ya wani yake cewa kuntu jalisun inda nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala abu bakr bin rafi tawfi ko yake wannan kan mun kawo wannan labarin rikicin su da sai na umar Allah ya kare da a cikin shi wannan za a sanar da cewa a halin tsari su zahiri sai dai na taɓa kawo shi a nan domin ya zama yana da alƙawarsa aya in ya kudu da zahiri wannan kuma Allah ya fa'ala su zahiri ne zahiri Allah ya kare da hadisi ya tabbata daga Amr ibn al-As Allah ya kare da shi wannan Bukhari ya rawaito yake cewa ba asali ya ba asali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jayshin min salatin fa ataitu fa qultu ya Rasulullah ayyu nasi ahaqu yake Allah ya aike jagoranci tawaga da za ta tafi yayin da za ta salatin sai da zuwa Allah ya zo ya kafa umarni ko wani abu sai sai ya rasu wallahi wai a cikin mutane ba sai ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda na fasu a cikin mutane na ɗayan ita ce Aisha sai ce to wannan a wannan kenan dinar rijali amma za ku a da kansa Allah ya kare da a cikin su sai na abubakar bai taɓa bashin wani yaki ba Allah ne ya yi da sabon da kai bashin yaki da kudiri karɓar ne kamar da na abubakar bai je bazar ba da kudiri karɓar sai kuma Allah ya bashi da abin da ya ba wa wanda suka je bazar sauran da Allah ya bashi a yi jinyar matarsa yar matar Allah Allah sai na ali bai je da kuma wanda Allah ya zaunar da shi wannan aikin da wanda Allah ya a bakatun zuwan da ya kuma an rubuta shi a cikin har yau yi ma bashi. Da kamar kira wata wasu zulma da taɓa giftawa ta kan Allah ta wani gara ya kaddara cewa ya taɓa yi wanda za Allah ya fito zuwa wani abu da aka rawai ko abun ba wanda zai na abokar baya ba. yana wata Allah ya kare ta a gare shi yana da yana da wasu yana da intantar dukkan abin da da abubuwa ba da suka halatta da mutane shi sai na auka rikar kawai su da saboda takarda da cikarsa Allah ya kare ta da shi abu ya ala ya rasu a cikin musnad daga aslam al'adawi maula umar yake cewa anna umar ne tsala'a anna umar اطلع على ابي بكر وهو يرد لسانه قال ما كنت ضياك لك رسول الله قال إن هذا أولدني أجمعان يجودرنا سيدنا عمر يا أبو سيدنا أبو بكر wato yana fito da harshen sai da kake ya kai maka wasu da za a yi ce wallahi wannan harshen da kake shi ne ya ba da cikin da ya jefa da kake tsoron a da Allah ba wa يا رسول إمام البخاري يا رسول أمنا عائشة الله تعالى ذلك إني دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال فيكم كفرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يا رسول إننا عائشة إذا كنت وقف على رسعك وشو من ذلك يا أيها الأمر لك هاي سنة وسنة وين يبقى بس يقول على شيء أنت تجرى على amma da aka zo a kan da ya ce wa zai wa kuma ala a wanka da ya aliyu da aliyu da abbas da fadu da kaza da kaza da kaza da allah saboda ko wannan allah ya bar wasiya a kan su zafi musamman shi na wakar ya san da wasiyar zuwa da ko kuma da hajjar sai na wakar ya zo da kowa wani ce shi da suka abu ne da kowa da kuma a ce da shi na أما تقول أبا كفاية الإسلام وكفاء لم يستأثر بهذه القرينة لتقوى الدعاء أشياء لا يمكن تتأثر فيها لما وجهه رضي الله عنه معناه إذا تحصوا أتيت بك وإنك الله تجي لو أن يستقعوا من أمر مثل الرب بعد أن يستقع أبانا بانا تجي مرة جاء الله تجي ومن أمر an da an farko da za su bauta ko kuma da mun yadda mun karɓa sai na na yi asiri an kusa an yi wa zara su abin kabari da kaya uku ba laifin fi haka ne su wala amma ba a yi masa riga ba ya yi su aka aka aka aka yanka sai aka rufe samansa da suke sa da ƙarfi sai ce ni aiki yau da tufiya wa zuwa a wata rana ba Allah ya سنة عائشة في يوم من هذا المسلم وأي يوم هذا يوم تراكتي تستشير على ya kuma yi wasu yi da rana da manzan Allah kawai da yake ƙara su fi ma bai yi wa bai nan kaina suna zaton lokacin da ya rage tsakanin zuwa jihar nan kuke ina matsayin da mata a cikin zuwa wani da wanda ya wuce ranar juma'a wanda ya wuce ranar alhamis wanda ya wuce ranar na abin da ake so ya dace da ranar allah to amma shi dacewa da ranar allah ma kadai ba ta ishe shi ba kuma sai ya dace da irin yadda a kan sauran baya to allah ya raba mu an sa adadin shekaru da watanni duka irin ba, yana so ya zama komai an sa faɗa sani sallallahu alaihi wa sallam shi ma a kan sai na wata Allah ta yi ta kai shi yace su arzu fi ma bayni wa bayna wa bayna al-layl fa nazara ila sawbin alayhi kana yubarru sai kalli wata wani ya wani ya lida shi ake shi fada ko da shi ake da shi da da shi rashin lafiya sai ya ce to amma a cikin sa akwai tunda ana kan shafa masa magani aka ɗan yanayin da aparat ya kai a yari sai ta yi ɗauki wannan a ce a wani kyautar nan da yau da aparat kararar da aparat da ana magani da shi kuma ana tsare da shi ya ce ku je ku wanke shi wazidu alaihi tawbatu ku kawo kyallin biyu sai da kyalle ku kenan fakar fi zuni na mutu saboda ina ina kaunar su a yau in na mutu ku sa mun da kafarin da waɗannan kayan guda duk ka ce masa ya ba bakar inna hada khaliqu ko khaliqa to ai yayi kuma wata tsaro sai ya ce inna alhayya ahaqqu bil ladhi min al-mayyit to mutuwa dai abin da za a yi kan kuma ta samu mai rage ke guda cewa ke sa sabon kaya ba ni da na da wannan na mutu ku sa ku ne Allah ya kare ta kuma a Allah ya karɓi rayuwar da ta abokan a wannan lokacin a haka yau a wannan lokacin ya zo a cikin hadisin alhassan ibn ali Allah ya kare ta a gare shi yake cewa nan ba hatu da abubakar lokacin da abubakar ya zo gargara da zai mutu قال يا يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها ليك توبة أبواب وأقية بكي تعتنون بكي شاء والجبلة التي كنا ننطلق فيها ومن أبوان الأكيد كاسع وما قرية الأكيد زبابنا منا فرسابة تقول من تأكيد ننطلق أثر الصبور أثر على العرب الذاتي الغموض والمسلم جريان أنت اختبط بمعنى شرب مساحة أنت اصطبح شرب صباحا وقلت الغموض بذاته يصوب بلاء بلاء المشوك ومن شرب المسلم أنه ما كان مقامه قلت الغموض ذلك يكون بلاء الشوك الذي تتعرف ولا أمر sai sai ki je ki duba wannan ƙwaryar wata sifatar da ke kunna da rasuwa da kuma kalifa da muke kwana a kanta na rasuwa bi mana na furishuwa kamar da hadisin mu na can na hana ko da bulmai na jirgin an da jirgin da kuma na kira ku da su masu wasu kamar da jirgin da ta zai ce sai muka ɗauko wani hasirin da na ka wajja ko da su ne malalita saboda daɗewa da aka yi ana zama ko da malalita ran da ya hamuka a yi ashin kuɗa alhariri saboda ya tafsira shi a kullum sai ta ce sai ya gaya masa ya ce فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين فإذا منتم farudini ila ruwa ya ce da wannan katifa da wannan tasar da muke shafi ruwa da ta muke shafi muke wa kumallo muke karya kumallo da da mayarwa kuma saboda na gwamnati ne nake a muke amfana da su san da muke yi wa al'umma hidima amma sun mutu kuma sun ya zama ba a yi kuma sai a mayarwa gwamnati tunda dama sun ya riga ya ayyana umar a matsayin shi da masu yi ibn da ne ake cewa amma abubakar falasni wa lam na'lamu mana ahadan haqqahu ba a taɓa zan zuwa suna baka ya ana wani haƙƙinsa ba wala zalama ahadan ba a taɓa rawaituwa suna baka ya zalunci wani ba haqqahu lakin a yasa rasulullah wala ba da لا على يوم صلى الله عليه وسلم ولا هو daga cikin abubuwan da za ka koka da jira a wajen jira a wajen cikin da yake jahanta ai ka ga ana cewa yana so ka ko wannan a abin da ya shafi har ka kowa ne amma abin da ya shafi gogayya a yin fama ka kuma dukkan sun jira a wajen ba su wajen jira a wajen idan jira a wajen ya sa kara bayan da kawo da ba wallahi ba wanda yake yin sa ba wata ko sanda da kan sauka kun sai na umar da wata sauƙi sai na abubakar kuma sai na umar sai ne ya sauka da ya ajiye amma sai na abubakar ba su gobe ba sanda in ya ce ku an sa abu da wani haka ba wanda ya yi yin karamu sai na abubakar ya zuwa Allah ya kare da rayuwar shi saboda sai na abubakar jarumi ne barka da balma yana a da cikin wanda kowa jarumta. Zara kuma ya fi sai na abubakar jarumta. duk da wajen fara da zubai ruwan barci yana karami suka yi gogayya da wani barci mahaifiyar da tafiya da ta ga an buga da zubai an buga da shi mutum ya dawo ce ta ce kai ka wajen su a asalin musamman an kasar da zaura ya kasa shi kasa shi ne da bino ne da zuma kawai sai dai a daga da gwala ana ko ka sa shi ne zan su ki karma ya ce bari an بل أبدا إنما أي وجدته tada a mutu da ya taso sai na kan da bai yi shiga da wannan abubuwa, kamar da shi ake yin haka a yankin shi kai rana ya ke fara ai ka ga baka da alawai fito na fito da ke sai na abokan yi sai na al'adar ko ala kare da a da ana yadda yake fara amma saboda

ya kuka ta ka maka da to akwai da gaskiya da a inda da madina nan ne inda kuma ya kusa da hajjin maka nan ne gaskiya da aka al'ummar duniya nan ne inda maza da kusurwa kuma nan ne inda su nuna a da ne

cewa an taɓa daga wani wani wani wani kubai a ala an ce kaza ne kuma duk da aka yi bibiyar tattalin isnadi za ka ke da magana ta da ya sa wani lokacin ce wasu su faro mata wata magana sai ka ce ba a ba ne sai da kamar ya muna da wani wani yake ba da labarin ai ai ya shiga baki dan haka ka yi shi wani ka za ka san shi wurin da kawai kuma ne daidai wani da za ta ce kamar wani daidai wurin da ta ce da ya da ke kamar a ga malam ba ya ce ai haka ake ta cewa ai malam maka da za ta ba da wani suna kuke ji kasu an ba jira kan yi ya ne kuma ni na ya aiki a cikin baki a matsayin waɗannan mutanen da suke kore kun ce kan kuje ta ni ma na taɓa yi irin wannan aiki wani rigimawa ake yi da asalin shugabannin wanda aka ce mutane a canja musu hanya sai a jere da shi a saboda na san halin mutane a ce ka san an taɓa yin gobara a kabarar da sauki da ke fitari na ce ka san an taɓa yin ambaliyar ruwa a madina sai da ma aka gaba ɗaya da kasan ba wani kawai an shayar da alaƙi ke ka san a tarihin larabawa zuciyarsu ba ta fara suke da kawai zai yi akwai kabari a wajen ba alƙawa haushi da aka yi tun ma ba haushi yana ba wajen da a ina ba haushi ne yi zai sun karɓi zai ce rushe mutane me yasa ake kuna mutane a gida a wajen zai san da rigi ba ya wuce saboda yawanci inda ake kunna mutane mutane suna rayuwa ne a ne a kafin gari ya fara to akwai wuraren da ana samun wurare kakare na'udaji waɗanda suna iya tonawa su rika dawa ba ma wani da ka kura ai ba kowane kura da take shigowa cikin jama'a ba ko kowace kura da take shigowa cikin ba, yau yawanci sai suke gudun a fita da mutum wajen ka a je kura ko wani abu ya so shi sai abu ya shafi gida zai zama al'ada to kuma rawa suna da yin wannan za ka yaba da kuma da kawai ba manzara kuma da aka kusa shi a aikin rana ko nawa ce shiga wani ga shi ma za a iya da kowa a zo wajen amma na kusa da kanci ko tana na yi kanci ga shi a lokacin ta ga wannan kusa da gabar kusa kayan su ma yi wa shi ne a ce Allah da kuma ta na gida tare da gidan Madina ko dakal sallama ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala kuwa ya halatta a yi wannan Allah sallama ko ko ba ka bane ba ya halatta a yi sallama ba wani abu bane a shari'ance wanda yake ba za a yi wannan ba. Don haka yasa tantance kabari a cikin kamar malami ba wata hadisa ce ko ba wata wata hadisa wata cikin nazarin tafiyar sarari an wani kabarin mutane da aka aka tattan su da zai ga wata da abu da zai a yi mun mun karɓar nan mun karɓar ya abu da lokaci da muke karanta ya ce kabu da abuwa da wani da sabai da ya ko da zama da sauran sauran ko to cikin ku gaskiya abu ma'ali ku ga abin da muke tattauna kanin matsalar kan ne Allah ya kashe wa shi malam tashiyar a kurun ibn Zayd kuma ya rayu ya Allah ya gafarta masa yana da cikin mutane farko da suka san tarihin madina yanzu a cikin harafin yanzu ka ga daidai nan daidai hannun وجدنا كذا شيء عندك كذا كذا كذا ونمي وتعطينا هذه الحالة ومن في يأتي الثلاث ثاني تو هنا بقنا آه، يأتي بدل يعتبر بدل هو أربعة مسلمين كل شيء وأيضا كنت أثري أبايا daga baya ɗaya daga cikin akwai bara ne ko ko kabba ne ba da shawara cewa a mutu gaba saboda ya san su an kasa ruwa a baya sai ta zubar da zai zuci ya fara lokacin da a yau ya ce ya rasu da lai a manzilin an dalaka Allah wannan Allah ne ke mazauna an awaka da wani gida ko kuma tsari ne da ya tsara yanki zana ce a tsari ne kawai da ya rasu da lai ina ba da shawara a yi kaza a kawo zana ce ko tashi to a baya akwai wani waje daidai wurin da zai yi kamar don Allah ya yi ya ce ni ban da rufa a yi da rufa da ta zo ta nan masa Allah ya riga wani saboda wani shawara wani ce ana da masu farko da za a yi hana su shafa a wula ne kira ko ila bayan ya ce ta ko na shi ne karo na farko a da duka munawara ce don a kai farmaki ne a da eh ta da kuma ce amma a haɗu a yi kuburin wannan shi ne karo kuma ta da kuma shi ne su gaba da mutane kuma ya zama wani abu ya samu bai zuwa mu zaɓa ba kariya ba wai dan ana jin tsoro ko wani abu ba wai kuma dan cewa ana shakkar cewa Allah ba zai ba ba za a shiga dokar fitin da kansa ya rarraba mu da tsakanin yake a nan za a kashe wani nan zai rasa a abuja nan za a kashe wani kuma dukkan wani za a kashe kamar da kuma ba faɗa a cikin kuma zan musa Allah amma shi ba kai sun su yawon kula ke za mu rasa a yi a nan aka yi masa gano da rufa ta nan manzo Allah ke ba da kwanfar sai na abubakar su ne suka tsaya a wani cewa wanda ya ke saurin zuwa wurin su zai ne su in suka isa zuwa da ana wata gare ba to kuma a jikin ta sani na yaki ba kowa a isawa a wani biyu ko ina a cikin wasu wanda ya ke sau ba a yaki ba haka na za ka yi kuma zama yaki shi ne shugaban kasa ka ce su da aka taimaka wannan yaki ne shi ke daya shi ne kokari ka bincika ka ga ya yake a cikin karantinan tsaro da ka yana kai da sun sabuwa sai an samu wannan an tabbatar da cewa zai iya sadaukar da rauka da rayuwa to yana baka yana nuna da su yana baka cewa lokacin da aka yi yakin badar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayyukan saboda nan ne inda annan suke hari sannan ranar yakin لنا وقع الله تعالى إذا أعيش هنا في يا جيب سهولة بك وقت سهولة كل جدا جاءت إلى بشر الله صلى الله عليه وسلم وقع تقول يا رب جاء نهاية بقى ولو فلا تسير فلا لا رسول صحابة يستطيع الله تعالى إذا أعيش يا الله أنت يقول البخاري cewa lokacin da abdullahi bin amur bin al'ad Allah ya tsara yadda a gare shi ya tambaya game da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da wata rana ce manzon Allah ya yi kushen wahala a gobar mai tsaka ta ɗaukaka a cikin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'ayi su ko kuma ibnu abi mu'ayyid ake iya shi yake ba shi labari ake ba wa shi a da kamar masu labari cewa shi a tana wani yin ba ko kuma su a cikin ma'ai ya wo da mutum sallallahu alaihi wa sallam na ga mutum Allah sallama yana sallah shi ga wasu ya zo wurin ko za a riga a kuma yi wurin yi mahal a kuma sai ya zo da rashin mutunci ya kuma ga mayakun da ba لشهادة صلى الله عليه وسلم على ميعاده فجاء أبو بكر سيدنا أبو بكر يرى أبوه يمكن كذوك المسلمين كاد من يرجع شيء يدعو من الله صلى الله عليه وسلم أنا رجلا أن يقول رضي الله يزعك كل الدنيا في أمنيتنا شيء أن لا تحرم شيء شيء يا تذكر وشيء wannan kuwa cikin irin wannan hadarin ai ba karamar jarar ka ba Allah ya kare da A alheri ana cikin bai na asma mana ko a cikin kai da da ta kuma lokaci yana da kamar mu amma za mu tsarkura kaɗan da cikin tarihi sai kuma da eh, zuwa ga abubuwan da ya gabatarwa a cikin musulunci lokacin mulkin dukkan wani sabon kusa a lokacin rashin lafiyar wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaba su kuma da kansa ya fadi zaɓin Allah ne abubakar har da cewa wanda ya hau matsayin abubakar ko aka kawo shi ya hau matsayin abubakar shi ma ba bai da shi da ce na ba kusan za su salama da ya dawo daga makabarta kansa yana ciwo zazzabi ya rike shi a haka ya tsira da fitowa har sai da ya kai da saura masa a cikin biyar biyar zuwa sannan ne ya yi wurin ya tashi da sallah ya yi kira tashi ba ko ne a yi sai ya suma yana kuma kwaɗowa da waye da tashi tashi aka zuba wani ya ce a zuba wani yana tashi tashi da kuma ba a saboda ya tashi tashi a kan wani ya kasa da ne ko a ba wa kai karfi da ne sai da abokan ya ja mutane سيدنا أبو بكر الله يبارك له عليه da ra'ayi da su ce ga wallahi na ba ga rubutu na fi abubakar mutum ne mai yawan damuwa ta abara ta ga adadin ma'anar magana ta yana kai da su ba su jin zafin damuwa ta da Allah ya yi sallah da zai iya ba la ya ji ku da ma'abu a wata gwaya da ka sa wani ba shi za ka yi ka sa mu a ba wa

ya Allah subhanahu wa ta'ala bai so wanda ya shiga ba duba abubakar haka wata sai ba dan haka ba sai da abubakar shi ne a wannan babban matsayi kuma dole ne a kare shi a wannan babban kan sai da umar yin cewa wallahi da na san a ta abin da ya bai shiga ba ba zai wuri shiga gaba bayan ga abubakar sai da kuma kuma bai taɓa jin da Allah ya kare shi ko kuma sai da ya kowa ilimi wannan hadisi ne ingantacce hadisin a abu da yin da su yi ko wala ta da ta a gari ya ce da zaba sun sarrafa yake cewa wani bawa rana hajjin bambana ya ce wani bawa ne allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zaɓi tsakanin ya koma zuwa ga allah ko kuma ya zauna a cikin mutane sai ya zaɓi wanda ya tafi zuwa ga allah sai kowa wani ya fashe da kuka sai muka ce a kada wannan gobe kuma manzo Allah da ya bayar da labarin farbawa ya kusa ya koma zuwa ga Allah sai ya kuka sai ce wa kana Abu Bakar alama to kuma Abu Bakar ke cikin cikin gaba daya ashe manzon Allah ne wannan wanda aka ba shi kafin ina haka ana yin magana da ya gane وكان أبو بكر أعلم ولم بشهادة أحد الصحابة ذلك الصحابة يثبت أن ومن الكفاية تبسم مكة الشيطان وكا أعلمكم أفضل أتلقى بيديك وجدتك رضي الله عنه وإذا وقع الله تعالى عليه ya taka wata rawa ya zama to shi inda mutane sallah da yi sallah za a ta salawa a kan kiran sallah mutum ya kuwa wani ke na sai da kuma wani lokaci yana da mutane sallah har kuwa ranar da ke salawa kada ba za su ma yanzu ko ga ranar ranar jimbe bayan da da ya ta a cikin shi a yana nan kamar ranar za ka iya cewa kamar a wajen kurban kurban kamar kana tafiya kurban akwai na da kuma tsarin sun yi maka wanda ya san masjidin bilal masjidin bilal wanda yake a kuri kenan wato gaba shekara wanda ya mace fara to daga masjidin bilal nan wannan titin da ya shiga wannan kurban ba za a yi kuma ba yanzu daidai wurin inda wannan da na

ko da yake ko ya san al'amarin labarin da suka fara su yaya kowa ya sani to da dama matan su sun sani makwabta da wasu da suka shigo sun sani umar ya shigo ya sani kowa hankali sai da kan zama sauran zama ya rasu da hankali ranar da wakilin yana zuwa tun daga hanya yake ganin mutane suna samun da Allah ya sauri yake yana zuwa wanda ya tayar da hankali yanayi yana saboda kaji alaƙi ne ka tsaya ne ya ƙasa samu bayan da kuma ya shiga cikin gida ya zarce ɗakin na ne ya ga shi a cikin da shi da bayani ya kuma kuma da kuma ya ce ka ina ba ku ka ba za ya ci ba sa a wani ya mutu ta na kana maka lafiya wani shiga yau ka kuma ya mutu ya gama ina tashin hankali kamar yadda ya fita a yau wani kan ya rasu ce mutuwar da Allah ya rubuta maka za ka tattare ta gashi kaɗan da ne kuma Allah ba zai taɓa haɗa maka saboda mutuwa ɗaya ba in da ka mafi so in ka kuma yi so kuma kana ka tsarkaka a lokacin da kace ka ai kuma ka tsarkaka a lokacin da ba ka da sannan ya zarce masallaci yana shiga duka a kan shi ya ce musu ayyuha nas man kana yaqulu muhammadan fa inna muhammadan rasulullah wa man kana yaqulu allah fa inna allah hayyun la yamut ne karatu ana wa muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان من نفس ان تموت الا باذن الله تعالى وقد ذكرنا ولا الايه لا تسمع الا بشيء في انا انا هل لا يكون ان يشيء أبدا بقى أقول أي أمر لا أفضل ana ta kura mutane sun yi shagara a da wannan abu da ya dace so amma na wani a mutanen madina sai suka a wani waje da ake kiranta da da da ita kuma safiya su sa'ida tana nan a hanyar safiya wada kamar idan kana son ruwa hali to a hukumar wanda ya san kasuwar tsayuwa da ake shiga da kusurcin kokanci da kusurcin dawo tafawa wannan kafto daga harajin da babu majini ko kuma kafto ta barka ne ke inda mata ko ko ce idan ka fito zama mutara inda ake shiga a yi da kowa ya san wannan ba wanda bisa ba mutara ko ita wata ita wata ka fito da ba mutara ka ba ta baya ka tofa ɗaki da lamba ta kotu ka wuto shi ka tofa ɗaki da lamba ta kotu za ka yi kasuwar kyan a can gaban kotu za a fita daga samun kare in ka fito wajen sai kai hau sai kai dama ka kamar za ka tafi ta sulfana kamar za ka tafi wani waje da ake kira da wuriya yamma da wuriya to ana akwai talaba da ake kira da martaba su mani kafin aziz za ga ana mai da ana da akwai kusa kusa da wura a nan ne wannan martabar nan ce ta fi kusa da wuri ta zama labirari public labirari da ko وبه يقوم بأيام وتلك دعواهم أنه مثلا كتب النساء يتم نني مثلا نني توعد جابورا صوتي كعوان شيني واحد شيني سعد بن مبارك سعد بن مبارك ولو ذلك السماء هنا متكشف في متعلم الأمر ويقول الله به فتح مكة an kuntuna ba shi aka ba shi ta aure ba ba shi ne har yau gobe a wasu da ke cewa a yau da harkar ka'aba yau za a halatta ka'aba abu da ya ke kara da zama na rasu tara a rasa ya ce a ina yau za a mutunta ne ka'aba sannan ya ba shi ta ne ba wa da sai da mutunta daga baya ya dace da ya ba wa kun ji mu ko ko kuma san tazarar su da wani shi da sa'adin kuma a ya da da sai suka taru a wurin sai suka ce to yanzu jama'a muna cikin damuwa manzala ta salama ya tafi zuwa ga sai ta ala ila a sai ta ala ya wuce ya wuce ne sallallahu alaihi wasallam wa ci da wani jagoranta saboda bala'ari bai san dan wani zai zai jagoranta ba sai ta sallama manzala ta salama saboda zaɓin Allah ne kuma hatta sai na abokan da aka nata shi ko mahaifinsa bai gaskata ba da ba wata ta kace aka yamma ta kace masa mata rasulullah sai Allah kamar jannah wannan babban nasiba ne? wa aka ba wa al'amarin bayan da aka ce kanka abokan ce kuma rawa sun yadda saboda a cikin dangi ma ba kowa ne yake malkar dangi ba balagana a cikin wani wanda ba Allah ne ba annabi ba ne kuma ya zama kowa ko ba su bai cikin amurka kansu da shi da abubuwan da ke kai ibn al-hayy ibn malik sama wanda sarki ba ka kuma kake da yake kana ba da tsaro da ake maka wala ake kula za a ta shi suka zo da su duba al'amarin su ne kamar da su ne abubuwan na kuskure muku mazaunin kallon mazaunin shi gaban kallon ba hausa domin shi ba da tsarin shi gaban kallon ne ba su zama hausa to wannan taron da kuka yi ita inda suke aiwa da tsari hali bai muka ce kilo ɗaya ko ɗaya da rabi bai kuka yi kawo kuɗi ko ɗaya da rabi ba ka wata tsari ana nan masallacin da masallacin nan na bayyana cikin ƙwaryar karo tsakanin masallacin da da tafi su bisa da bai kai kai ga kuma ba kai ai ba ni tani ba da ko in yayi ta tani na ya kai ga kuma ya ku ko ba su ne ai da ran zuwa ku ba zai dauko ko zai kai kama a cikin daga nan ma'ana in yayi ni tani yawa a cikin kai tarwa a gida a nan cikin bazin karo da ba ya kawo ya ku da ba da zai kai sai labari ya zo zai na a wurin cewa da shi an taru to a lokacin ba za ka iya haɗa kowa da kowa ba da aka sa a lokacin a birna abubakar yana wajen birna umar yana wajen ubarin wasu sami a abunan abubuwan da sun jama'a na wannan hukun suna cikin ma'aikar su kuma shawarar da suka su ne manya da wasu suka yi su wurin da su abin da ya kamata shi ne maza maza mu وهم فكيوا سيدنا عمر فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين فلا الله كثرته وسوء عن نجم يسكتي جنازة يسكتي muna neman yan uwan mu taron bayyana suka ce a a ba ku yi wajen sai na umar ya ce muka tafi muna zuwa cikin wani sabbin musu da nisa gida sai ga wani mutum nan a tsakiyar su a lullube shi da barko yana jin jiki sai suka ce waye wani mutum ta alifin mubarak ne ya faru sai suka ce yi wa shi ma yana masassara ya samu da rashin lafiya sai na umar ya ce falamma jaranna kalilan tashahhada afiyu muna zama sai suna ganin masu mutu gaba da ita ba ta abinci ba ne ba da abu ne ku ce ku kasa na kuma mu kasa na sai shi wanda yake yan kuɗi masa abu da rabanin da za mu gana shi ne mai magana da yawo ya tashi kada tsari amma yau ni ne mu ne za da tsari ka zo cikin kuma zo ka tashi tawaga mu ya kowa kowa mu ana rayuwa ta zama kayan cinya kowa ya wuta in kungiya ta wuta ta dawa ko kungiya ta wuta ta cinya kowa su ne ke yi kwamfin ya zama a wajen za a fara jin labarin labarin ka duba abin da ba ka ci wai yan agaji ka duba gudun da wai yan agaji duk kyau yadda ba ya yan agaji yau da ba sai kyau yan agaji za su haɗu domin tattauna a kan yadda za su samar da tsaro na lafiya da kuma lafiyar ababen hawan mutane da lafiyar malaman da sauransu kawai wanda da cikin zai wasu yanzu haka muna nan ga kan agaji muna cikin aure kaza muna tattaunawa akan kaza da kaza sai kawai ka gani a cikin jirgi da kwasa da ala ba kwa gani yanzu haka malamai sun haɗu a waje kaza da kaza da kaza suna nan suna tattaunawa kai a nan abin da ya shafe ka kuma kai ma ka ta wajen da ishara ya zama wanda ya san ya san halin da ya iya gane ba shi ma ya fada in ya zama dole da ka yi sai da akwai abin da dole ba ka iya hada to suna gutuwa wani sai ke magana da yawon da ya tashi kowa ne magana da wani yawon don Allah ya sa a kira da karu waye ne magana da yawon kuma wajen matsalar ba matsalar kungiyar ba ta kungiya za ta tashi wani shi da na kuma cikin duniya ta amma kawai kowa sai na kan da kan da shi kuma ila jani wanda kuma ya ta ala Allah shi ko wanda suna da data cikin da na ji labarin shi kuma ya rasa kowa da cikin su na kore ka na kama ta da abin da kuma haka domin taimako in kungiya ta mutu taimakon juna domin yada addini to wata wani abu da ba ta siyasa ce ba ba kun ta ya ba ba ita ce ke kawo mutum addini ba a cikin yana da kan shafi a kitabu wa suna ita ma kuma da kitabu wa suna ta ta dogara wanda bai shigo ta ba sai zai ake kitabu wa suna ta kuma mutum ko da bai ke ta kuma ya ba illa in ya soke ma kuma ta matsala ce ya zama a cikin ya a shi kenan sai kuka samu ya in kuma a mun cewa shi kawai ya tsare mutum to za mu fahimci da wahala kuma ya a yi da sunna ko ba ya ba. sai ku yaƙi shi gurgudun wannan zikiyar tasar zikiyar tasar kai tun da asali ba ruwanka da rawa tun ya ci ba kan zara wani shi ke zan ka yi suna su zan zama shi da ila ai ana da nan ban da yawa Allah kan ga wa ku yi za ba da zai ko za ka ba sai ka ga dama ne ko ba da ta sai tashi shi wanda ke magana ta su ne ko ba ne ya tashi yana tashi da ya rufe da abu da Allah ya kare da a gare su zo ne gobe ya ubangiji yi wa ubangiji subhanahu wani ta'ala kira ne sannan zai ce amma ba a duka na hannu an tsaro ba mu ne an tsaro ta masu taimakon Allah wakati islam mu ne bataliyar musulunci wa antum ma'sharal muhajirin rahabu kuma kungiya ce kuma wato وتتوقع فيه وقد دفت دابة من قومه kuma wasu wasu daga cikin birayi daga cikin mutanen mu sun shigo ka iza mu yuriduna an yahtabiruna min asalina wa an yahduruna min al-amn mun fahimci kan wasu daga cikin suna kan zalimi daga cikin al'amari su fitar da wani a wannan ya faru ne kamar yadda sauran baya yana baka yana zuwa yake mai kuke da sai muna shawara ne a kan zamu da shugaba a cikin wanda zai kuke yi sai suna baka a ai da za sai ba zai yi ba na hadin kuma mu ne za mu shi sai ko ba ku yake min na hadin kuma ko da shugaba kuma mu kaddara ya mai ce lawa ba ke na hannun kuma ba ko an su mu da mu ne shugabanni ko ko za ku ke mu

وكنت قد زورت مقالة أعجبتني لا أرى وصلى الله فإنه لكي نعمل إلى أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر أبو بكر إذا كان الناس على وجه هذا جرمتي بعض الشاورة أمتي أتواجد على da إذا za hankali sai da wani karshe ce tsakarin su an kowa zilo magana ce na shirya ta mace da ban san ba ta fi na wata ko ta da shi sai na ba ba ta kallama abu ba ke sai da na wata ta kan da ya magana فكان هو أحلم مني وأوكل والله إذا يأتينا عن كلياتنا domin shi na awar a fusafi ya shirya maganganunsa da Allah wajen maganar ya ɗan duniya ta yadda su mara su fusata ko ba ka wasu na ɗan adam ya ji su amma su ta shi na awar cikin hanyar nesa a amince ya ɗauko bayani والله ما ترك قلبي كلمة أعجبتني في تدبيري إلا قال في بليهتي من العهد إلى wata kalma da na sa a raina wadda ta birge na ko faɗe ta sai da zai a hankali sai ya faɗi wannan sauraka ita ma yanzu ya zo kan sauraka ina sai har sai da ya gaba da shi abin da nake so mana ribati na ce a cikin bai wasa cikin ba ta hanzu wani tunani ba shi ne tsara kuma amma aka kan yi magana iyaye da Allah kuma idan muka tsara sai da ma maganganu da yawa ma su kira mu shiga bako sai mu tashi da shi da rasuwar ƙarfin halifatun batun kamar yadda ba ta yi insha Allah abin da ba ta yi ya ga kuma